darasinmu na na goma sha ɗaya kenan daga cikin darussan Ramadan na wannan shekara shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara akwai tambayoyi da aka rubuto wa'anda insha Allahu ta'ala za mu fara da su tambaya ta farko assalamu alaikum malam idan mutum bai da tsarki kuma yana so ya yi karatun alkur'ani zai iya ɗaukan waya yana taɓawa kaman line by line yana karantawa e a nan wurin hukuncin waya daban hukuncin takardu na alqur'ani daban waya daban takarda ta Alkur'ani daban an gane hukuncin waya daban hukuncin takarda ta Alkur'ani daban saboda haka ita wannan waya da ake da ita mutum zai iya shiga da ita bayi mutum zai iya a ainihin mutum zai iya shiga da ita bayi mutum zai iya tafiya da ita ko ina alqur'ani da muke gani mai girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta yin tafiya da alqur'ani kasar makiya inda sukan iya daukan qur'ani su wulakanta amma waya kaga zaka ji da ita ko ina waya zaka shiga da ita bayi dan haka hukuncin rubutu na alqur'ani daban da ainihin hukuncin a waya ba laifi bane mutumin da bai da tsarki ya ɗauki waya ya taɓa ƙur'ani da ke jikin sikirin na wayan wannan ba laifi ba ne. tambaya ta duma da mutum zai iya amfani da inhala yana azumi sai eh to nan wurin da akwai matsala ni hakikan gaskiya ban san yaya inhala din nan yake ba in ga masu ciwon asma ne a in ba su yi amfani da shi ba sukan iya kaiwa ga mutuwa amma ban sani ba shin wannan inhala din yana da wani danshi danshi ne ko ko iska ce kadai idan iska ce kadai ba za ta karya azumi ba idan kuma yana da wani danshi danshi na ruwa to zai karya azumi Allah ya ba mu lafiya tambaya ta uku Allah ya gafarta malam kamar mu irin mu da ba mu haddace alqur'ani ba za mu iya ɗaukan ƙur'ani muna karantawa in za mu yi tahajjudi ya halatta liman ya ɗauki ƙur'ani wa mutane limanci a tahajjudi ya halatta mai sallah shi kaɗai ya ɗauki alƙur'ani ya yi tahajjudi da ƙur'ani a hannun shi da liman da mai sallah shi kaɗai saboda al'imamul bukhari ya ambata cikin ingantaccen littafin shi ta'alikan daga Aisha radiyallahu anha ta sanya bawanta yana mata limanci da alqur'ani a hannun shi kaga daga nan muka samu liman zai iya yi saboda Aisha radiyallahu anha ta sa an mata limanci da qur'ani a hannun me sallah shi kai ma zai iya yi amma mamu fa mamu babu wanda ya ce mamu yayi mun samu dalili akan liman daga aikin sayyida Aisha radiyallahu anha zakarahu al-bukhari ta'alika amma kai ma mu akwai masallacin da na shiga ni na kasa fahimta wai nan masallaci ne ko classroom ne gaba ɗaya kusan masallacin kowa da Qur'ani ana ta karatu ana bin liman sallah wa ya aike su wa ya ce wane ne ya ce duk wani abin da za ka yi a sallah annabi sallallahu alaihi wa ya gama mana lissafi ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah yadda kuka ga ina yi da haka sahabbai sun fi mu kowa fahimtar sallan manzon Allah sallallahu alaihi wa idan muka ga kayi sallah sai mu ce maka annabi ne yayi ko ko sahabban da suka ga yadda yake yi ne suka yi a'a sai ya zama na kawai kai dai abin yana maka daɗi kwai masallacin da na shiga na tarar da masallaci kowa da Qur'ani a hannu wai ana bin liman kuma ni ikon Allah liman yana yin kuskure ba mai iya tada shi ga su da Qur'ani a hannu shi ma limamin da Qur'anin a hannun shi amma limamin yana kuskure mamun ma da limamin da mamun da duk da Qur'ani ko ba mai isa da wani abin ya zama biyu da wanne za a ji abin yi yawa saboda haka abin da kenan ita sallah ba jin dadi bane ba yadda ce maka dadi zaka ba da na cewa mutane da aka yi raka'a hudu na ce ku dakata ku dakata an yi raka'a hudu ko na ce ku tsaya jama'a na ganku da qur'ani kowa ya aji waye ya liman da muke bin shi da qur'ani a hannun shi mun samu dalili akai aikin sahabbai ne domin dauka shi ko ma mu aikin waye ina aka samu wannan bid'a to bayan mun gama sallah wani yazo ya ce min malam a gaskiya tsakani da Allah ka san ita bid'a dadi gare ta a to kuma wallahi kaga ni ko ina son mutum ya faɗi gaskiya kaga ne tsaya yana ja'i da yana cewa to yace annabi yace a ina annabi yace ai kaga babu yace a zamanin annabi in annabi da limanci sahabbai na daukar takardu duk da yake lokacin ba hada qur'ani ba amma dai ana rubuta qur'ani yace sahabbai na dauka kaga ba dalili yace zamanin Abubakar Umar radiyallahu anhu ma da sauran sahabbai kaga ba dalili kawai yazo yace malin tsakani da Allah ya tafi da dadi gare ta kaga abin nan da ka faɗa mana ba dalili akai wallahi in muna yi dadi yake to kaga ni ma sai ne dariya saboda to kaga shi bai zo ya ce maka daidai yake ba shi ya ce wallahi bid'a ne da dadi yace gaskiyanka yanzu ko zikiri zaka zauna kana yin لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ذاك ثورن gajiya amma ya fara la ilaha illallah la ilaha illallah ko kana yi kana dukan kirji ko kana tsallaya, ya zaka gani sai ka yi to sai ka samu tarbin ka irin mai dubu din sai ka yi shi kafa ɗari malam ka kai la ilaha illallah kafa dubu ɗari. amma in zaka yi la ilaha yanzu kaman tasbihin nan na bayan sallah in za ka yi subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah talatin da uku alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah talatin da uku ai da wuya ko amma yanzu ka zo kai tawalla tawalla tawalla tawalla tawalla tawalla tawalla tawalla tawalla alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ba ya fi daɗi ba to ai shi shedan zai sa maka abinda zaka yi ka tashi a zero baka da lada shedan zai sa maka abin da dadi wallahi kai gwanin ban sha'awa la la la la la la la la la aka gana shikenan kuma ko dai ba kai ba a ƙarshen ta ko dai baka da ladan ko daya lada dai baka da shi in ma ka tsira ba a rubuta maka zulubin kai wasa da sunan Allah ba dan in sunan mahaifinka ne ba za ka yadda a dinga kiran shi haka a wulakance ba amma sunan Allah kowa haka yake yi a yi salati goma gaisuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam an gama kai kafin kai salati daya su sun yi goma kafin ka ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tabbidan ai har an yi qul qul huwallahu kafa uku da li'ila sai kafa tara duk an gama kai kana nan ba kai salati kafa daya ba dan haka shi abin da za a faɗa maka shi wanda yake shedan ya sa ka ba Allah ba sai ya ga dadi gare shi daga an ce ai salati goma gaisuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam shikenan wai har kai guda goma to wannan abu abin da ke faruwa game da wannan tambaya daukan qur'ani liman zai iya dauka me sallah shi kade zai iya dauka saboda mene saboda hadisin Aisha radiyallahu anha a ina hadisin yazo a cikin sahih al-Bukhari kaga lafiya lau ko mamu kuma ba babu dalili akai annabi yi limancin tahajjud mamu ba su dauki qur'ani ba zamanin abubakar an yi zamanin umar lokacin zamanin abubakar da umar ana yin tahajjudi ne da tarawi gurub gurub ake yi a masallaci wancan su ja gefe su biyar wancan su goma gurub gurub har umar radiyallahu anhu ya fito ya gansu yace wannan gurub gurub din da ake yi ne zai hana na mai da su ƙarƙashin limami ɗaya. sai ya zaban musu ubay bin ka'ab yana wa masallacin gaba ɗaya limanci mata kuma ya zaban musu Tamim ibn ausir dari ya tara su a wani babban gida nan ake wa mata limancin tahajjudi shikenan kaga duk wannan abu da aka yi babu inda aka ce Habbai sun dauko ƙur'ani suna bin liman wani zai ce to limamin su yana musu karatun ne da ka yana bukatan a tayar da shi to sai a samu mutum ɗaya da zai ta da shi limamin ba da Qur'ani yake ba da kai yake yi yana buƙatar a yi mai fatayi sai a samu mutum da ya tada shi amma masallaci ya zama duk a ɗauki Qur'ani wai in ana yi da Qur'ani wai ya fi dadi wa ya ce maka sallah ra'ayinka ne wa ya ce ba sallah jin dadin ne yadda Allah ya ce kayi kayi in ba za ka iya ba kar kai bid'a tambaya ta gaba assalamu alaikum wa malam tambaya ta shine na kasance ina cikin wani hali na wasi a imani ina kokarin neman tsarin shedan amma har yanzu ina cikin wannan hali malam yaya zan yi ka dinga yawaita karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ka yawaita karanta wannan Allah sai raba ka da wasu tambaya ta ta biyu ita ce malam waɗanne abubuwa ne suke shiga tsakanin zuciyar mutum da Allah tambaya ta uku na'am a babu abin da yake shiga tsakanin zuciyar mutum da Allah na farko irin jahilci mutum ya jahilci addinin Allah sai ka shi jahili in zai saba wa Allah kai waiwaye baya yi amma shi wanda yake da ilimi in zai saba wa Allah yana yi yana waiwaye yana yi yana tsoro yana yi yana jin tsoro yana shakka shi yasa abu na farko da ke shiga tsakanin mutum da Allah shine jahilci iyaye za su ba 'ya'ya ilimi na zamani har jami'a har masters har doctorate degree amma ka karar ɗanka ba zai iya karanta sabbi isma rabbikal a'la zuwa na ya karanta daidai ba kai wani ma zaka tarar cewa Fatiha yana kuskure a ciki amma kuma za a iya tsaya ne ya karatu har ya samu digiri akalla kenan amma in ya zo karatun Fatiha zai ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in me ya kuskure a nan wurin ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka na'bud yayi wa dalun sukun kuma iyyaka na'budu du dalun din damma ne iyyaka na'budu wa iyya na'budu du din damma ne zai zai ce maliki yawmiddin maliki yawmiddin ba haka Allah ya ce ba daidai bane maliki ki din sai an ji kasara din ta fito maliki yawmiddin ba maliki yawmiddin malik malik kun ne malik yawmiddin wai haka suke zaka zo ka bi wani limamin ma ka yana malik yawmiddin kuma limam. ka ji yana iyyaka na abudu wa iyyaka nasta'in kuma liman fatiha bi iya ba kunna kafin a je ko'ina. dan haka abu na farko da zai fara shiga tsakanin mutum da Allah fa shine jahilci jahilci ba karamin illa bane daga nan sai saban Allah kanana da manya suna shiga tsakanin mutum da mahaliccin shi tambaya ta uku a wato shi yasa wani lokaci tsakani da Allah zaka ga mutum zai iya ba ƴaƴan shi tarbiyya daidai gurgudu amma wallahi za a zo lokacin da zai ce musu abu kaza ku daina dan Allah baya so wallahi ba za su bari ba kai da akwai ma uban da yake shi kanshi ba zai iya ma shi ya san ma bai isa ba ma wallahi wallahi ya san bai isa ba akwai uban da ya tsaya ya sanya dan shi makaranta yayi sauka ya sanya dan shi makaranta jami'a har yayi karatu har ya zama mutum amma wallahi uban nan shi kanshi ya san bai isa ya ce wa dan shi ka bar kaza Allah ya hana ba ya san yayi kadan kaga wannan tabewa ne tabewa ne cikin mu nan wurin da akwai wanda zai zo nan wurin mu yi karatu duk ya ji an gama yin karatun gaba daya mun ce Allah ya saukar da aya ta sanya jilbabi rufi mace in za ta fita sai ta rufe jikinta haramun ne a ga kafafuwanta abin da ya halatta a gani shine fuskanta ya halatta a ga fuskan mace ya halatta a ga tafin hannayenta mu gama karatun ne yace sadaqallahu alazim malam ana ta kama da alheri amma kun san Allah wallahi yana kofar gida in ma shi ta fito da gele wallahi bai isa ya ce ta koma ba yayi kaɗan shi ma ya sani ya ma gwada ya gani ma ta haka wato zaka gani cewa muna da matsala muna da matsala mutum ya kai matsayin da ya kai amma wallahi bai isa ya control din gidan shi ba matar shi da yayin sun fi karfin shi kuma ya gwada ya gani in ya isa a ranin bai da bacci a gidan kenan ba nan na faɗa muku labari wani mutum ya dawo daga inda ya dawo ya je neman abincin shi ne ya dawo ya dawo gida tara ana faɗa a layin su ya tarar da matar a kofar gida ana ta faɗa ya ce mata wance me ya faru ya ce mai gida wuce gida ba maganar ka bace eh, shi ya dawo ba ku ta wuce gida a'a wai ya wuce gida ba maganar shi bace wannan maganar ba ta shi bace shige gida kawai shi kuma sulmi yana neman kashi da mutunci in ma zai shiga gida dan ya san an ne last warning in ma ya tsaya to ya san sauran haka jama'a wallahi mu gyara dole ne mai gida ya zama yana da abin da zai ce a gidan shi kuma in ka ce kaza shine da'a ga Allah dole ne yi wa Allah da'a a gidanka in ka ce kaza saban Allah ne a dena to dole a dena a gidanka kai maganan Allah da Annabi ba magana ce ta ba genin ba gidanka karka yadda ai maka tayi akan qala Allahu qala rasuluhu in dai Allah ya ce annabi ya ce wallahi mai gida namiji kar ka yadda ku dinga tayawa tsakaninka da matanka da ƴaƴanka wai Allah ya sa doka ana mata tayi ana babu tayi dole abu kawai Allah ya ce ayi kaza kai ku zo daga yanzu gidan nan kaza za a dinga yi wallahi dole kowa yi Allah ya ce a bar kaza annabi ya ce a bari kai ku ji annabi ya ce a bari wannan abin yanzu mun fahimta da muna yi haram ne yanzu mun gane haramun ne kada wanda ya sake mun shi a cikin gida finish an gama eh irin irin iyayenmu kenan malam za ga su iyayenmu in mai gida ya ce kaza ai an gama kawai amma yanzu yara suna abin da suka ga dama uba zai dawo ba wanda zai canza Allah ya shirye mu a tambaya ta uku yace ana tura ma wani katin waya kamar na dubu ɗaya sai ya bada kamar ɗari takwas to wannan aina ce sabis ne sabis ne in na fahimci tambayar, wai idan sai a turo wa mutum kati na dubu ɗaya ya biya ɗari takwas in dai ba na saka ba ne katin kamfanin ne suka yi wannan ba laifi ba ne sabis ne eh za su sada ka da ɗan uwanka a na tsawon minti kaza amma a ɗari takwas ko kuma na tsawon minti kaza amma a ɗari hudu wannan sabis ne ake yi na yi magana akan cewa katin waya ba kuɗi ba ne katin waya sabis ne ah insha Allah ta'ala za mu ci gaba aya ta 35 ko 37 na'am fa taqabbalaha rabbuha bi qabul hasan ko na'am a'udhu billahi minash الشيطان rajim bismillahir rahmanir rahim فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عنده لها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب نعم الحمد لله أكرتم نجيا mun yi magana akan annabawan Allah subhanahu ta'ala mun yi magana akan annabi Adam da annabi Nuhu da da annabi Ibrahim da annabi da annabi Ibrahim duk mun yi magana akan su da irin daraja da Allah subhanahu ta'ala ya ba su. mun yi magana akan Allah ya zaɓi annabi Adam Allah ya halicce shi da hannun shi Allah subhanahu ta'ala ya sanar da annabi Adam sunaye Allah subhanahu ta'ala ya umurci mala'iku su yi wa annabi Adam sujada Allah subhanahu ta'ala ya zaunar da annabi Adam a cikin aljanna Allah subhanahu ta'ala ya sanya annabi Adam shine uban mutane gaba daya abubuwa biyar kenan ko sannan kuma annabi Ibrahim Allah subhanahu ta'ala ya zabe shi a matsayin khalilullah wattakaballahu Ibrahim khalila Allah subhanahu wata'ala ya sanya annabi Ibrahim shine baban annabawan da suka zo duk bayan shi duk annabin da aka yi bayan annabi Ibrahim to a ɗa ne ko jika na annabi Ibrahim Allah subhanahu wata'ala ya sanya annabi Ibrahim shine wanda ya cika wa Ibrahim alladhi waffa Allah ya sanya ya cika duk wata jarabawa da aka yi ne Allah subhanahu wata'ala ya ce wa Ibrahim alladhi waffa da annabi Ibrahim wanda ya cika sannan Allah ya sanya annabi Ibrahim shine wanda ya daga wa'annan ginshiki na dakin Ka'aba wa yadhfa Ibrahim alqawaida min albayt wa Isma'il rabbana taqabbal minna Allah subhanahu wataala ya sanya annabi Ibrahima addu'ar shi ce aka sau aka turo mana annabi Muhammad sallallahu alaihi Sallam. wayannan su ma abubuwa biyar kenan bangaren annabi Ibrahim bangaren annabi Nuhu Allah subhanahu ta'ala ya sanya annabi Nuhu shine manzon Allah na farko wayanda aka yi a gabanin shi da Adam da Dawu da Adam da Idris da Shif duka wayannan annabawa ne ba manzanni ba annabi na manzo na farko shine annabi nuhu wannan ma yana cikin khususiya ta annabi nuhu Allah subhanahu wataala ya amsa addu'ar annabi nuhu ya halakar da duniya gaba daya ba wai yadda aka amsa na adawa aka halakar da garin su samudawa aka halakar da garin su mutanen annabi lutu aka halakar da garin su a'a shi annabi adam annabi nuhu da ya tashi addu'an gaba ɗaya duniya aka halakar Allah subhanahu wataala ya sanya annabi Nuhu shine wanda Allah ya tsamar da mutanen da suka shiga cikin kwale-kwalen shi shi kadai aka ba wannan daraja Allah ya sanya annabi Nuhu shine baban mutane na biyu bayan annabi Adam alayhi salatu wasalam an halakar da duniya zuriyar da aka ƙara samu a duniya zuriyar annabi Nuhu ne da ƴaƴan shi ainihin ya fito da samu da hamu ‘ya'ya guda uku su ne suka haifi baƙaƙe da ‘yan gabashin duniya da ‘yan yammacin duniya duka daga zuriyar annabi Nuhu ne alaihi salatu wassalam shi ma annabi Nuhu wannan su ne kususiya da Allah ya bashi abubuwa biyar kenan na annabi Adam da abubuwa biyar na annabi Nuhu da abubuwa biyar na annabi Ibrahim wani ya ce jiya na faɗa bai rike ba yana buƙatar a maimaita to na maimaita in mun je makaranta yadda muke kamar irin wa'azi da ake haka in muka je wurin wa'azi muna tafiya da biro ne da da abin nan jota haka idan malamin ya faɗa abin da muke so mu rike yana faɗa muna kofi yana faɗa muna kofi, sai ga an tashi karatu kai ma ka rika komai to mun yi wannan bayani a jiya game da waɗannan annabawa na Allah yadda kuma zuriyarsu ga baki ɗaya daga sashi suke Allah ya ce wa min aba'ihim wa wa min aba'ihim wa ikhwanihim wa dhurriyyatihim Allah ya ce daga iyayensu da ƴan uwansu da zuriyarsu duka aka aka samu wa'annan mutane bayan wannan Allah subhanahu wataala ya mana magana akan matan Imrana wato Hannatu yayin da ta yi alƙawarin cewa duk abin da ta haifa to ta yi tahririn shi ta ba Allah ba zai yi komai ba sai hidiman masallaci muka ce wannan shari'ar da ta gabata ne mu a shari'ar mu ba ka cewa dan ka ba Allah ba zai komai ba sai hidiman masallaci a'a ka sa dan ka a makaranta ka kai shi kasuwa ya nemi kuɗi ba a cewa an sadaukar da mutum kamar yadda ake yi ka ba da ɗanka ka ba malam ɗanka ka ce gashi nan ka ba ya sadakan wannan yaron ko kuma ga mutum ya ɗauki ɗan shi ya samu wani malami ya ce gashi wannan ɗan nawa na baka shi har abada ka ba shi har abada ya mene wannan babu shi a musulunci E, shar'u man na ne la zartu laka ma fi batni muharrara amma mu a shari'ar mu ba ka dau danka ka bada shi a masallaci ka ce ya zama bawan masallaci a'a ka kai shi ya koyi sana'a ka kai shi ya koyi karatu duk mun yi wannan bayani muka yi bayani akan imra'atu imran wato hannatu ta haifi maryam tace kuma gashi mace ce ta haifa kuma hidimin masallaci aikin namiji ne amma ita kuma gashi ta haifi mace Sai Allah ya ce fa taqabbalaha rabbuha Allah subhanahu wataala ya karbi wannan ya Maryam kenan ai qabila Maryam min ummiha bi qabulin hasan da kyakkyawan karba wa ambataha kuma Allah ya tsirar da Maryam ya tada ta nabatan hasanan tashi mai kyau kaga nan wurin duka Allah ya amfani da fi'ili da masdari amma masdarin ba na fi'ilin ba kaga taqabbalaha sai ya ce bi qabulin ai taqabbala ya taqabbalu taqabbal taqabbulan kenan fa taqabbalaha rabbuha taqabbul bi taqabbulin kenan ha a sai ce bi qabulin hakan nan wa ambataha ambata yunbitu imbatan sai a ce wa ambataha imbatan hasanan amma sai Allah ya ce wa ambataha nabatan hasanan an gane wannan kenan nan wurin an yi amfani da mazdarin da yake ba na fi'ilin ba domin a shanyar da shi ma'anan wannan fi'ilin shi yasa ma a larabci gaba ɗaya kalman qabul akan ma'aunin nan na fa'ul gaba ɗaya guda guda ainihin uku ne a larabci qabul sai wazu' sai wa'in wa'annan kalmomi guda uku shi kenan. daga uli'a bi kaza walu'an qabila qabulan uzi'a bi kaza wazu'an in aka ce uzi'a bi kaza ko uli'a bi kaza ma'ana kana son abin sosai sai a ce walu'an sai a ce wazu'an Ƙabila ya karɓa qabulan karbuwa ko kuma karɓa. da haka ka gani waɗannan fi'ilai ne guda uku ko kuma mazdar ne guda uku a harshen larabci ba da na hudu qabulun wa walu'un to wannan mazdari ne wanda ba asalin fi'ilin ba domin a shayyar da shi a yi shi ma'anan wannan fi'ili na taqabbal Allah ya karbi a Maryam kuma Allah ya tayar da Maryam an sha'aha bi khuluq bi bi khalqin hasan Allah ya tada Maryam da kyakkyawan halitta Allah ya yi ta cikakkiyar mace fa kanat tambutu fil yawmi ayini daya kamar yadda wa'insu malamai suka ainihin ambata a cewa a yini ɗaya, kama butin mauludu fil a rana ɗaya sai ta girman shekara ɗaya da aka haife ta yau gobe in ka zo sai ka ganta ta kai yarinya ya shekara ɗaya wa atat hal ahbar malamat a mahaifiyarta ta kawo wa malamai ita sada na baitul maqdis masu kula da ɗakin maqdis wa ta ce dunakum hadhihi nazira nazira ce ku karbi wannan yarinya da ne alwashinta fatanafasu fiha malaman da ke kula da baitul maqdis suka dinga rikici aka dinga jayayya wa zai karbi maryam kowa yana so shi zai karbi maryam kowa yana so domin imrana ainihin babban mutum ne a cikin banu isra'ila to kowa yana so shine zai reni diyar imrana tunda Allah ya mai rasuwa kowa yana so shi zai karbi yar malam ya rene ta li'annaha bintu imamihim domin Maryam diyar shugaban su ne kuma Allah ya yi rasuwa wa eh, zakariya sai zakariya yace ana a haqqu biha ni na fi cancanta na ainihin kula da Maryam li'anna khalataha indi domin yar uwar mahaifiyarta nake aura ma'ana shi zakariya yana aure da yar uwar mahaifiyar ah, Maryam wa huwa mutazawwijun bi khalatiha usha bintu faqud yana aure da yar uwar mahaifiyarta Hannatu bintu Faqud ita sunan matar a Imrana kenan shi kuma Annabi Zakariya sunan matar shi Usha bintu Faqud kaga yar uwar mahaifiyar innan Maryam kenan kaga ni shi yasa Annabi Yahya da Annabi da Annabi Isa ake ce musu ibna khala saboda ka gani mahaifiyar annabi Yahaya da mahaifiyar Maryam ya da kanwa ce ka gani kenan da Maryam da Yahaya ƴaƴan innoni ne to kuma Maryam ce ta haifi annabi Isa kaga za a ce kenan annabi Isa kaman ɗa yake wurin annabi Yahaya amma sai ana ce musu ƴaƴan inna saboda wannan da wannan da wannan da mahaifiyar wannan ƴaƴan innoni ne shi ma annabi Isa sai ana ce ne diyan dan innar annabi Yahaya amma ba dan innar annabi Yahaya bane jikan innar annabi Yahaya ce amma kuma zaka gani ai jikan ka danka ne eh jikan ka daga tsatsanka yake kaman mu ne da za a ce wa ƴaƴan annabi Adam ai kaga mu jikokin jikoki ne ma da ma abinda ma ya wuce haka <clears throat> saboda haka annabi zakariya ya ce ni na fi cancanta na karɓi, annabi annabi maryam saboda ina aure da yar uwar mahaifiyarta faqalu suka ce la suka ce mu yadda ba <clears throat> hatta na qatari'a sai mun yi qari'a fantalaqu suka tafi wa 29 sun kai su 29 ila nahar al-urdun suka tafi zuwa ga ainihin tafkin ƙasar jordan wa alqaw aqlamahum kowa ya wurga alqalamin shi ala anna man sabata qalamuhu fil ma'i wa sa'ida cewa wanda alqalamin shi bai nitse ba ya taso ya tsaya a saman ruwa fa huwa auladi hashi ya fi cancanta ya rike maryam kaga wannan <clears throat> wani abu ne wanda ikon Allah ne Allah ne zai nuna zaɓin shi kawai Allah zai nuna zaɓin shi ji yadda mutane suka fi kusa da Allah to sai kaga Allah yana kusa da su man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'an wa man taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa man atani yamshi ataytuhu harwala gurgure daga kusanci Allah gwargwadon yadda Allah zai kusance ka yasa za ga abubuwa a zamanin da ko ma ba da can sosai ba ko kakanninmu abubuwan da suke faɗa sai ga mu a zamaninmu ba haka bane abubuwa da dama a da in ya faru sai ga an ga hukuncin Allah a take Allah ya dau mataki a kai Allah yana nuna ikon shi nan da nan saboda mutane da sauran kunya da sauran ibada da sauran kusantan Allah amma yanzu abubuwa sun lalace sai Allah ya bar mu da halin mu sai ai tayin abu Allah baya nunawa to a wannan lokaci alƙalami ne kawai aka ce a wurga a ruwa wanda nashi ya tsaya shi zai dau Maryam fa sabata qalamu zakariya sai alƙalamin annabi zakariya ya tabbata ba a kaza ha sai ya dauki maryam wa banalaha ghurfatan fil masjid bi sullamin ya gina mata daki a masallaci amma sai an hau tsani za a kai ga wannan daki wa la yas'adu ilaiha ghayruhu babu wanda yake zuwa wurin maryam sai shi kadai wa kana atiha bi akliha wa duhuniha ya kasance yana kawo mata abinci da man da za ta dangwala ta ci wa yajidu indaha fakihatu sayfi fishita'i idan ya zo lokacin sanyi sai ya tarar da abun marmarin lokacin zafi kamar yanzu nan haka ai za a ga lemu yanzu a kasuwa babu ruwa sosai ko saboda ba lokacin shi bane to in ya kawo mata yanzu ka gani mangoro an yi ruwan sama mangoro yayi in ya kawo mata mangwaro sai ya tarar da lemu a wurinta kuma mai ruwa lafiyayye nunan ne in ya zo lokacin da mangwaro bai ba kuma ba a yi ruwa ba sai ya zo misali ya kawo mata lemu sai ya tadda mangwaro a wurinta misali na bayar ba mangwaro lemu ba ne ina ba da misalin kowane lokaci da akwai kakar da ake yi kakan wani irin kayan marmari ne to hakan nan idan ya zo sai ya zo mata wafakiya ta shita a saifi, in ya zo sai ya tarar da kayan marmarin lokacin sanyi a lokacin zafi kama kala ta'ala wa kaffala ha zakariya annabi zakariya ya ɗauki nauyinta ضمها إليه شين يريكته في قراءة بالتشديد في كفلها ونسب زكريا مقصورا وممدودا أنا شوى زكريا كوكما زكريا والفاعل الله كاغني وكفلها الله زكريا Allah ya ba annabi Zakariya kulawa da ita shine kaffalaha kenan in kuma wa kafalaha babu shadda wa kafalaha zakariya zakariya ya zamo fa'ili kenan shine ya daunoyin ta wa kafalaha kuma kafalaha Allah zakariya Allah ya ba zakariya daukar nauyinta anan kaga maf'ulin bihi biyu kenan a hadin <coughs> a maf'ulin bihi sani a zakariya maf'ulin bihi awwal yace kullama kala alaiha zakariya al-mihrab a duk lokacin da annabi zakariya ya shigo inda take al-ghurfa wa ashraful madalis in aka ce mihrab shine wuri mafi daukaka wadda indaha rizqa sai ya tada abinci a wurin maryam qala sai annabi zakariya yace ya maryamu yake maryam anna min aina laki hadha ilahi ka samu wannan abinci qalat wa hiya ga ta karama sai ta ce huwa min indillah al'amarin daga Allah ne ya'tini bihi min indi Allah ne ya kawo mu inna Allah yarzuqu man yasha wa Allah shike azurta wanda yaso shike ciyar da wanda yaso bi ghairi hisabin ba da iyakan cewa ba rizqan wasi'al arziki ne yalwa bila tabi'atin ba tare da wahala ba wannan iko ne na Allah Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda yake ciyar da wanda yaso idan yaso ya ciyar da shi ba da wahala ba kaga wannan ya zamo cikin shawariqul ada ko wato abubuwan da suka saba wa al'ada abubuwan da suka saba wa al'ada iri-iri ne sun kai kusan iri tara ka gani da akwai abin da ake kira da suna irhasi shi wannan irhasi karama ce da Allah ke yi wa annabawa tun kafin a basu su annabci yadda Allah ya yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tun yana karami girgije yake mai inuwa kaga irhasi banda wannan kaga da akwai mu'jiza wacce in an ba mutum annabci kaga Allah zai karfafa wannan annabci nashi da wannan mu'jiza gagara ba dau banda wannan ka gani da akwai karama wanda Allah subhanahu wataala yake yi wa bayin shi waliyan shi banda wannan da akwai i'ana taimako wanda Allah ke yi wa waɗanda ba su kai waliyai ba suna tattaba saban su can da can amma kuma sai ga Allah na iya musu i'ana abin da yake ba a zaka zai faru ba sai Allah ya taimake ka da shi ya baka to banda i'ana kuma ka gani da akwai kuma da akwai istidraji su kuma wannan waɗanda suke saba wa Allah sai Allah ya bar su sai tai suna ta jin dadi kaga wannan istidraji ne sai ga yayi abin da yake in wani yayi zai mutu ko zai shiga cikin wata wahala shi ke sai ga ya saba wa al'ada yayi kuma lafiya lau wannan kaga istidraji ne ka gani ainihin mutum ne yana yin sihiri kaga yana ta tayi abin yana ta bada mamaki Allah kuma ya kyale shi so to sanastadrijuhum ne min haythu la ya'lamun istidraji ne na cikin khawariqul ada da akwai kuma ihana wannan ihana shine abinda zaka gani mutum ne makaryaci yana yi wa Allah ƙarya to sai ka gani yana da awan zai yi kaza sai ya ta sihiri yana cin nasara to wata rana idan Allah ya so ya wulakanta shi sai ya tashi yin abin sai Allah ya bata abin sai wannan ihana kenan sai ka ji bahaushe yana cewa eh abinda yake yi ai dar fa'ida ne amma yau gashi ya zo, zai yanka ya yanka kanshi sai ka ji bahaushe ya ce duk yadda aka yi a wannan taron da yayi da akwai wani wanda ya karya ne fa'idan shi a'a wannan dukkan fasal wannan ihana kenan matsafi ne to Allah ya wulakanta shi kaga wannan shine ake nufi da ihana kamar yadda musallamatul kazzab Ya zo yana ƙarya yana cewa shi annabi ne Allah subhanahu Ta'ala da yaso ya nuna ne. yazo yace ai da aka ce annabi ya tofa ruwa a rijiya ta samu albarka yace shi ma zai tofa da ya samu rijiya ya tofa ruwa sai ruwan ya zamo kaman an zuba ruwa a sabon duma ka dauko duma ka yanka ka fate ka zuba ruwa a ciki duk yadda ta kwana zaka iya sha ai ta fi ɗata ɗaci ta maɗaci-ɗaci, to kawai sai ruwan rijiyar ya lalace kaga wannan ihana yana ta sihiri iri iri kaga duka waɗannan ana kiransu khawariqul adat abubuwa ne da suke wa al'ada ne magana kan irhasi ko ne magana kan mu'jiza wannan na annabawa ne ne magana kan i'ana na al'umman musulmi ne ne magana kan na karama wannan na waliyai ne ne magana kan istidraji wannan na shedanun bayi ne ne magana kan ihana shi ma na shedanun bayi ne akalla dai ga guda shida na ambata akwai sauran su iyaka abin na iya karantowa cikin sauki cikin agurguje kenan Allah subhanahu wataala yana karrama mutum duk sanda ya so kamar yadda ya karrama ainihin wannan baiwar Allah tashi Maryam a ainihin wannan wuri binti Imran a hakikatan ita karama abu na farko da mutum zai samu karama shine ya zama waliyin Allah menene kuma wane ne waliyin Allah in awliya'uhu illa almuttaqun waliyan Allah sune masu takawa masu kiyaye dokokin Allah to shi ne waliyi ba waliyi bane wanda lokacin sallah zai ba zai sallah ba ya yace ai shi waliyi ne wannan ba waliyi bane shedani ne ko an ga yana tashi a sama shedani ne ko an ga yana tafiya a cikin ruwa shedani ne in ka ganshi babu sunna a tare da shi ba shi da sunna malam yayi hannun riga shi da sunna kuma sai a ga yana abubuwan ban mamaki a ce me waliyi a'a wannan sanastadrijuhum ne min haythu la ya'lamun Allah ya sakan mai ne sakin talala dan ya kama shi nan gaba yana wasa da sunna yana cewa shi waliyi ne wannan karamci da Allah ya yi wa ainihin Maryam karama ce amma kuma ba ana nufin cewa wai mutum zai zauna a masallaci ba Allah ya dinga sauko mai da dabino da inabi da tufa daga sama a'a babu wannan tunda Allah subhanahu wataala ya sanya sunna ta rayuwa manzon sallallahu alaihi wasallama zai dawo gida yafi kowa karama sai ya ce akwai abinci a ce babu abinci ya ce to na wuce da azumi ko ba haka bane sallallahu alaihi wasallam ka gani wato yana nuna mana cewa ka tashi ka nema ba ka zauna ka ce kai cikin karamominka ai shi wani baya taba nera shi bai taba kuɗi shi baya shi wali ne baya taba kuɗi to annabi yana taba kuɗi kuma annabi ya fika yawa dan haka mu gane wannan magana ta karama da Allah ya yi wa sayyida Maryam ahlus sunna ba sa inkarin wal karama karama gaskiya ce kuma Allah yana karrama waliyan shi sharadi na farko shine na ka zama wali ka zama in awliya'u illa almuttaqun eh ka zama kana cikin masu taqawa masu kiyaye dokokin Allah mai riko da sunna tsau da kafa ba ku hannun dama da sunna ba to daga nan ne ka fara zama wali Allah subhanahu wataala yace hunalika da'a zakariya rabba hunalika da'a zakariya rabba qala rabbi hab li min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a wato hunalika a wannan wuri ne fa annabi zakariya wanda ya wurin shekara ɗari bai samu haihuwa ba matar shi wurin shekara tamanin babu motsi sai ya ga ikon Allah ya ga gayi annabi imrana ya samu ɗa'a a tsufan shi yar shi mata ka a matar shi gayi ta haihu da tsufanta ya ga irin karamar da Allah ya yi wa maryam yace kai ba a cire tsammani fa da rahamar Allah to hunalika ay lamma ra'a zakariya zalika yayin da annabi zakariya ya ga haka wa alima anna al-qadir ala al-ityan bi shay'i fi ghairi hinihi yasan cewa lalle wanda yake da ikon ya kawo abu ba a lokacin shi ba Allah ya kawo mangwara ba lokacin mangwara ba ya kawo inabi ba lokacin shi ba ya kawo gwaiba ba lokacin shi ba to ashe ba zai iya kawo haihuwa ba lokacin ta ba ya san cewa lalle wannan qadirun alal itiyani da wardi alal kibar Allah na da ikon ya baka da bayan kamanyanta ka riga ka tsufa an yi maganin duniyan nan ba a samu haihuwa ba in Allah ya so sai ya baka wa kana ahlu in faradu annabi zakariya iyalan gidan shi duk sun kare shi yasa ainihin a waccan ayan cikin suratul maryam fa habli min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali yaqub da'a zakariya rabbahu anan annabi zakariya ya fara roƙon Allah lamma dakhala al-mihrab da ya shiga mihraba inda liman ke tsayawa da salati jofan laili a tsakiyar dare qala annabi zakariya yace rabbi ya Allah ya Allah habli min ladunka min indika ya Allah ka bani zuriyatan ya Allah ka bani zuriya kaga wannan roƙo ne roƙo ne na annabi yake roƙon Allah ya bashi zuriya ashe ka ga zuriya abin roƙo ne abin addu'a ne kai addu'a Allah ya baka ɗa kuma bacci bai zama naka ba kullum in ka zauna kana tunanin yaya za ka yi ka ƙara nemo kuɗi ka ƙara nemo abin yi ka da kasuwancinka in kana aikin gwamnati ne kana tunanin yaya za ka ka fara noma ka haɗa in kana kasuwanci iri kaza ya za ka ka bunƙasa kasuwancin ‘ya'yanka ka kula da su kullum kana tunanin Allah ya ƙara maka ‘ya'ya ya ƙara ma kuɗi ai abun so ne Ka ta tunani kar ka tsaya tunanin ka wuri guda ka ce kana karban salari duk wata naira kaza zan iya ririkawa in ne budget in ne manage zan iya rike matata da ƴaƴana Allah ya sa albarka eh Allah ya sa albarka amma kai tunanin ya za ka ƙara kuma source of income na halal ba na haram ba da'a ya rabba qal rabbi habli min ladunka zurriya ashe zuriya abin roƙo ce abun addu'a ne kai addu'a Allah ya baka da zuriyan nan kuma tsayibatan ta zamo zuriya ta kwarai saboda cikin rahamar Allah ma'ana waladan salihan da na kwarai innaka sami' lalle kai majiyi ne mujibu du'a ne kuma amsa addu'a cikin rahamar Allah subhanahu wata'ala ka Allah Allah ya baka da na kwarai dan ai ka gani Allah ya ce jannatu adnin yadkhulunaha ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سورة الرعد wato wani karamci na Allah ne wani karamci na Allah shi ne, a gida Allah yana duba Allah yana dubin wanda ya zama salihi a cikin mutum uku ba da uba ne da uwa da ɗa ba to duk wanda ya fi zama na kwarai to Allah sai ya haɗa shi da sauran kai bawan Allah ne sallan asuban nan kullum cikin jam'i azumin litinin da alhamis matarka ba ta azumin sai ramadana shi ma da kyar sallah sai kayi asuba ka dawo ka zuga mata tarbi sannan za ta miƙe hakan nan ake ta fama malam to ikon Allah kai ka samu aljanna giredin ka can sama ita kuma tana ƙasa amma dai matar ka ce ko to kai inda ka samu can can sama gadanka na gayi can ba sai ya zan siffanta abin aljanna ba yanzu in zaka zo zaka kwana wurin matar sai ka dawo kasa yanzu ya zaka gani ka gina gida ka gina babban palace malam kai dakin mai gadi sai ka aje ka a dakin mai gadi wai ranan kwananta sai ka dinga zuwa kuna kwana a ɗakin mai gadi ya an yi ba a yi ba ko ba haka ba an ci baya to cikin ikon Allah idan Allah ya sanya ka salihin bayi matar bata kai ka ba to Allah ba zai yadda ka dinga saukowa ɗakin mai gadi ka kwana ba a'a sai Allah ya ɗaga ta ita ba so sai a ba ta naka shikenan shi mijin irin masu neman watan Ramadana ne suna kallon gabas din nan baya zuwa Islamiya in an ce a duba wata sai ya hau ya dinga kallon gabas ko yana neman wata bai ma san ma ina ne gabas ina ne yamma ba ita kuma matan ga Islamiya ta yi sauka ta yi wasu sai sanawiya sai diploman nan ana ɗan tattaɓawa dai madalla ana samun abin nan albarkacin makaranta ta samu aljanna can sama shi kuma mai gidan yana nan ƙasa to kaga kenan in za a tare sai ya je can sama in ya je kuma sai ya dawo ya kwana a ɗakin mai gadi a'a sai a ce kai ma kawai bi ta kawai to ana nan kuma shi kenan da miji da matan duk suna can sama amma kuma ɗansu yana yin alluran koken yana shaye-shaye amma dai bai bar musulunci ba sai dai ta kadari ne to da akwai wanda zai so yana can sama kuma yana can ƴaƴan shi kuma suna can ghetto area ai kaga ba ka san fa duk da yake geton aljanna fa hmm, kada ma wani ya ce Allah ya aje mu a geton aljanna da wallahi in ka samu geton aljanna wallahi ka haye Geto area na aljanna ba ba malam ai wallahi ka haye kar ma ne sai ala kai mu geton aljanna nan ma ya isa wallahi nan ma ya isa din amma muna son a kai mu firdausi to kai kana san firdausi kai da matarka ayan kuma suna geton aljanna kaga ai ba za ka ji dadi ba ko to shine Allah ya ce Amanu والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا suka yi imani zuriyar suka bi su da imani, to zamu hada su zamu cicciba zuriyar mu kai su can kuma jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim aljanna ce ta adil za ya shiga da ma waɗanda suka bi su man salaha in cikin ƴaƴanka babu kafiri in dai wanda yake salaha shi ma ya zama mutumin kwarai amma bai kai ka ba to shi ma duk Allah zai kai su anan ne za mu tsaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la illa anta astaghfiruka wa nayi tambayi cewa daga mun gama tafsiri za ku gani insha Allah za a dinga sanya wani shiri ne suna the beauty of islam da harshen Igbo wanda ƴan uwanmu ne iyamurai suna gabatar da tafsiri a wannan masallaci duk ran asabar da lahadi ƴan uwanmu kabilan Igbo suna tafsiri a wannan masallaci karfe goma zuwa sha sha biyu na safiya in akwai wanda ya san wani ibo musulmi ya gayyato shi ya zo wannan masallaci ana tafsiri da harshen ibo kuma daga mun gama za ku ga an sanya karatun su na minti biyar da harshen ibo din insha Allah wassalamu alaikum ko ba musulmi bai zo mana eh ko ba musulmi bai zo ai ya halatta wanda ba musulmi bai zo masallaci kuma